kar ka faɗawa wani kyakkyawan alkawalin da aka maka dan kare je gurɓata ma lamari an ce zaka samu aiki iri kaza za a nada ka mukami kaza za a yi maka kaza to kar ka labartawa kowa sai wanda ka san zai taya ka da addu'a ta gari kan ka samu wannan abin kuma abin ya zama alheri gare ka amma wanda ka san in ka faɗa zai bi dare je lalata al'amura to baya da amfani ka faɗa masa tun daga shi annabi ma an hana shi kar ka ce ai kai ka dogara daga Allah don abin da za ta faru ta faru lan bana illa ma da na. annabawa sun fi ka sanin wannan matsayin amma tare da haka suke bin kafa kafa tare da haka annabi ke cewa mutane ku zo hijrakum fanfiru thubatin aw firu jami'a lalle sai ka shiga taitayinka akan duk abin da kasancewa wanda zai iya cutar da kai ko su wanda za su iya cutar da kai an gane ko لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن شاء الله جميل. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك كما هكذا أبنجزنك يزابيك ويعلمك كما زي سندك من تأويل الأحاديث wani bangare na fassarar labarai al ahadith waɗansu suka ce jam'i ne na hadith wato jam'i ne na hadith to anan malamai na fassara guda biyu dangane da ta'awil al ahadith waɗansu suka ce abinda ake nufi da Allah zai sanar da kai wani bangare na ta'awil al ahadith ma'ana fassara mafarki al ahadith din ana nufin ar-ru'ya ar-ru'a mafarke mafarke da mutane za su gani za ka iya fassara su Allah zai sanar da kai wannan waɗansu suka ce a'a al ahadis da ake nufi jam'i ne na hadith abinda kuma ake nufi da hadith anan shine dukkan wani littafi da aka saukar kafin annabi yusuf din alaihi salam kamar littafin da aka saukarwa mahaifinsa yaqub littafin da aka saukarwa kakansa ishaq littafin da aka biya annabi ibrahim sufi ibrahim wannan allah zai sanar da kai sanin fassarar waɗannan al'amura ta yadda zaka rinka sanar da mutanen zamaninka an gane ko to kuma kowanne daga ciki akwai abin da ke gaskata shi idan mun ce yu'allimuka min ta'awil al-ahadith wannan yana nuna fassarar mafarki to mun ga inda ya fassara mafarki din lokacin da mutum guda biyu suka zo cikin kurkuku suka same shi ɗayan sa yace inni arani asiru khamra ɗayan sa yace inni arani ahmilu ko qara'asi qubzan ta'kul at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wilihi ya ko fassara musu wannan mafarki la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya ce kuma zali kuma min ma ne rabbi haka lokacin da sarkin garin ne mafarki aka tura wani ya je same su ce yusufu ayyuha siddiqu aftida fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab azwa karshe yace tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fazaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma yati min ba'da zalika sab'un shidadun ma يأكلن illa qalilan thumma yati min ba'd zalika amun fihi ذلك nas kaga يغاث wannan كذا mafarkici Na ba mu ne a gurguje din san ayat za ta zo mu fassara amma dai al-ahadis waɗannan kenan su ne fassara mafarki waɗanda kuma suka ce a'a al-ahadis anan ana nufin littattafai da aka saukar kan annabawan da suke kafin sa su ma suka ce Allah ce walam ma balaga ashuddahu atainahu hukuman wa ilma kaga hukuman littafin sa kenan ilman kuma sanin abinda littattafan da aka saukar kafin sa ya kunsa kenan to ka iya cewa ayat tana daukar ma'ana guda biyu lalle annabi yusuf alaihi salam Allah ya sanar da shi wani bangare na littattafan da suka gabata kafin shi littafin da aka bai mahaifinsa ko kakansa da sauransu kuma Allah ya sanar da shi fasara mafarki tun da zamu gani a cikin wannan sura yadda yake fasara waɗansu mafarkai da aka zo aka faɗa masa wa kadhalika yajtabika rabbuka kamar haka ne ka ya zabe ka wa yu'allimuka zai sanar da kai min ta'wil al ahadith wani sashi na fasara mafarki mafarki ta'abirur ru'ya wato shi fassara mafarki kenan wa hiya ma yura shine abin da ake gani cikin barci wa summiyat ahadisu an sawa mafarkai suna ahadisu li'annaha ahadisul malak domin labarai da da mala'ika ke labarta wa dan adam in kanar sadika in dai mafarkin ya zama na gaske wa ahadisu shaitan ko kuma labarai ne da shaitan ke jefa wasu wasi a cikin zuciyar dan adam in mafarkin ba na gaske bane wan nafs ko kuma labarai ne na zuciya in kanar kaziba in ta zanto mafarki ne na karya an gane ko ya tabbata cikin hadisin bukhari daga abu qatada al-ansari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-ru'ya as-salihah min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah ne duk inda ka ga mafarki wanda yake akwai farin ciki a ciki akwai wani cin nasara tattare da kai abin alheri ne gare ka a addinin ka da duniyarka to ka tabbatar cewa wannan albushir ne daga Allah ina fata an fahimta wal hulum min ash-shaytan amma mummunan mafarki wannan daga shaytan ne dukkan wanda ya mafarki ya ga ya sha da kyar to shaytan ne kawai yake so <laughs> ya furgi kar ka zo ka wani canfa camfe ka yi wani abun nan sai maza Allah ce fa iza halu ma'adukum idan ɗayan ku yayi mummunan mafarki fal ya ta'awwaz minhu ya nemi tsari daga abin nan da ya gani wal yabsu an shimalihi yayi tofi yayi isti'aza an shimalihi ga hagun ɗansa an gane ku yayi isti'aza ya tofa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tofa ya a'udhu billahi ya tofa har sau uku a hagun ɗansa fa innaha la tadurruhu wannan mafarkin ba zai cutar da shi insha Allah kaga yadda sunnar manzo Allah take in ka kake kyawun mafarki sai ka sa rai cewa wannan albishir ne daga Allah sawa'un kai ne ka gani ko wani ne ya gane ma kyakkyawan abu cikin mafarki mun karanta wannan lokacin da muke tafsirin suratul yunus mun ba kuma ta ba bushara ce da Allah ce lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah karkashin wannan mun kawo hadisin da suke nuna haka amma idan mutum ya ga mummunan mafarki to wannan daga shedan ne wannan mummunan mafarki ka sha da kyar ne an maka doka ne an cire ka ne daga wani mukami a wata barazana ka gani duk wannan daga shedan ne a mafarki ne na saduwa da mace wannan duk daga shedan ne an gane ko to sai mutum ya yi isti'aza kenan ya nemi tsari ya tofa a hagun dinsa wato ainihin har su wannan hadisi imam al-bukhari ya nuna ya kawo shi ya ruwaito shi cikin ingantaccen littafinsa akwai wani hadisin daban na imam ibn maja yana da kyau mu kawo shi a wannan wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar akwai kasan wanda da yayi mafarki sai je tambayi malami na yi mafarki kaza me kaza akwai wanda da ta yi mafarki hankalinta baya kwanta sai ta tambaye wani malami manzon Allah sallallahu alaihi cewa shi dai mafarki kan kamar yana rataye ne da kafar su matukar ba a fassara shi ba ma'ana yadda ya dira akan kanka zai iya tashi kuma ya dira ina kan wani mai wa abin kai ne zai shafa mai wa bai kai zai shafa ba in kai shiru sai ka kyale ya ce matukar ba a fassara ba fa iza ubbirat in ko kai da aka fassara maka waqat to sai ya faru to dan Allah idan kai mummuna mafarki me ya kamata kai ka faɗa ko duk da ka faɗa waɗansu irin malaman nan masu kankan ba kaga dama dai abinda zai faɗa maka gaibu ne kuma ya zo maka mummunan fasara ya ce sai kayi sadaka da allura ko da man shanu ko da waina masa yar bauchi ko da menene duk ka wahalar da kanka Allah ko ko da farar za ko mai wake wake sai wannan abin da ya faɗa me yasa da annabi ai za ku zo inda annabi Yusuf ya abin nan da ya zo ɗaya daga cikin su ce inni a rani asiru kamra na gani ina tatsar bin da ake yin giya da shi dama can kafin a ɗaure shi a kurkuku yana yawa sarki giya ne ɗaya daga cikin su ce inni a rani ahamilu ko karati ta kula tayr minhu yace ni kuwa na ga na ɗauki gurasa a kaina ga ga daro na gurasa ko kuma waina ko masa a kaina tsuntsaye suna bi suna ci annabi yusuf alaihi salam ya faɗa musu yace amma ahadukum fa kai da kace kayan farkin kana tatsar inabi wannan zaka fita da kurkuku ka je ka ci gaba da shayar da sarkinka abinda kake shayar da shi wa amma al-akharu fa yuslabu amma ɗayan da yace ya ga ya dauki gurasa aka tsuntsaye suna bi suna ci to wannan za a tsire shi ne fa ta'kulu at-tayru minhu kuma ya kasance wato ainihin tsuntsaye sun rinka cin abin da din kansa suna tsantsagar naman kansa ko ko idansa ko hancinsa suna kwakwale idansa to kaga daga lokacin kaga an riga an fassara musu kenan yanzu zai janye daga baya ce ina qadir amdul ladhi fi an riga an gama rufa ya talaka lamu fati su ba wani kone kone da zakai ba wanda ake ba da kissa su ba ka ce wai yayan farki ya faɗo daga kan doki haka <laughs> ce me zai yi kan rakumi ne kisar da wata ta ce rakumi wata ta ce da kan doki yayan farki ya faɗo daga kan rakumi ko da kan doki a ce mutuwa zai yi ya ce sai na makalkale wato bai karaso kasa bakin